daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum an sauraro barkamu da haka radio hausa na murya jumhuriyar musulunci ta iran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau alhamis daga nan birnin tehran kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kokunsa sai kuma duniyar mu a yau shirin mu na karshe shine wato dan matasa a hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu an zaɓi jimhuriyar musulunci ta iran a cikin majalisar zattawa ta hukumar yaƙi da makaman guba ta duniya wato cwc an rutsa da tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya a gini bisau bayan juyin mulki sannan za ku cewa hamji ƙasar isra'ila tana amfani da tsagaita wuta a gaza don sake shata kan iyakokin yankin madala yanzu kuma ga cikakkun labaran bayan an zaɓi ƙasar iran a matsayin memba a kwamitin zartarwa na hukumar yaƙi da makaman guba ta duniya wato the chemical weapon convention wato cwc da ƙuri'un jimillan 'yan majalisar minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa iran za ta yi amfani da damar da ta samu don bin haƙƙin mutanen ƙasar iran dangane da makaman guba wa'anda saddam hussein na ƙasar iraki ya yi amfani da su akan mutanen ƙasar a yaƙin shekaru takwas daga shekarar 1980 zuwa 88 kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya kalto ministan yana faɗar haka a taron na cwc a birnin Hague a ranar talatin da ta gabata ya kuma ƙara da cewa iran za ta buƙaci a hukunta ƙasashen da suka taimaka wa saddam hussein wajen amfani da irin wa'annan makamai wa'anda suka kashe iraniyawa da dama ministan ya isa birnin hek a ranar talata da safe don halartar taron na yaƙi da amfani da makaman guba ta ƙasa da ƙasa sannan a jawabin da ya gabatar ya ce binciken da gwamnatin ƙasar jamus ta yi a baya wanda ya tabbatar da laifi kan mutum guda kaɗai bai wadatar ba saboda akwai wasu kamfanoni da kuma mai yiwuwa jami'an gwamnatin ƙasar jamus da dama a lokacin da suke da hannu a cikin wannan babban laifin da suka aikata wa mutanen ƙasar iran tsohon shugaban tarayyar najeriya goodluck jonathan a halin yanzu yana birnin gini bisau wato birnin bisau babban birnin ƙasar bini bisau bayan da sojoji suka kwace mulki suka kuma hana shiga da fita daga ƙasar. jaridar daily trust ta najeriya ta bayyana cewa tsohon shugaban ƙasar. da ɗaruruwa masu sanya ido a zaben da aka gudanar a ƙasar a makon da ya gabata sun kasa ficewa da ƙasar bayan juyin mulkin labarin ya ƙara da cewa sojojin da suka yi juyin mulkin dai sun kwace iko da ƙasar ne a daidai lokacin da ake irga ƙuri'un da aka kada a zaben da aka gudanar a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kafin juyin mulkin dai 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben shugaban ƙasa a ƙasar wato umaru siseko da kuma fernando diaz duk sun shelanta cewa su ne suka lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar sojan da ya jagoranci juyin mulkin wato dennis nkanha wanda kafin haka mai gadin shugaban ƙasar ne ya tsare shugaban ƙasar ta gini sannan ya ba da sanarwar dakatar da duk wani al'amarin zaɓe an rufe dukkanin hanyoyin shiga ko kuma fita daga ƙasar har zuwa wani lokaci jonathan dai ya je ƙasar ne a matsayin shugaban tawagar ƙungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas a zaben shugaban ƙasa da ko na majalisar dokokin kasar wanda aka gudanar a ranar 23 ga watan nuwamban da muke ciki a ƙasar ta gini wata cibiyar bincike mai suna forensic architecture ta bada sanarwar cewa hamshe ƙasar isra'ila tana fakewa da tsagaita budewa juna wuta a gaza a matsayin dama ta sake shata kan iyako a zirin gaza kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto cibiyar tana cewa a halin yanzu hamji ƙasar isra'ila ta da koren layin da trump ya shata a shawarar tsagaita wuta da ya gabatar na tsagaita yaƙi a gaza a matsayin sabon taswiran gaza labarin ya kara da cewa trump ya gabatar da wannan shawarar ce don sake tsuke wato fadin gaza wanda kuma a halin yanzu sojojin amurka isra'ila suna hana falastinawa a gaza zuwa kusa da layin da suka shata kuma duk wanda ya matso kusa suna harbe shi da bindiga labarin ya kara da cewa tun ranar da aka tsagaita wuta a ranar goma ga watan oktoba shekara ta 2025 ne hamshe kasar isra'ila ta mamaye kashi hamsin da hudu cikin ɗari na zirin gaza inda ta ƙara rage faɗin yankin wato wanda mutane fiye da miliyan biyu suke rayuwa a cikinsa masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa na murya juma'a musulunci ta iran daga nan birnin tehran ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta bada sanarwar cewa yawan falastinawa wanda sojojin amurka isra'ila suke kashewa a gaza yana karuwa duk tare da abin da suka kira tsakaita bude juna budewa juna wuta a yankin kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto ma'aikatar na cewa a cikin sawa 24 da suka gabata sojojin amurka isra'ila sun kashe falastinawa biyu sannan masu bincike sun gano gawakin mutane takwas ƙarƙashin burbushin gine-gine da aka rusa a cikin shekaru biyu da suka gabata ana yaƙi labarin ya ƙara da cewa daga ranar 11 ga watan Oktoba shekara ta 2025 ne ya zuwa yanzu sojojin amurka kasar isra'ila sun kashe falastinawa 347 sannan sun raunata wasu 889 wanda ya ƙara yawan falastinawa da suka yi shahada tun fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan Oktoba shekara ta 2023 zuwa wato 69,785 sannan wanda suka ji rauni kuma zuwa 170,965 ƙungiyar masu ƙungiyoyin masu sa ido na ƙasa da ƙasa a gaza sun ce ba a dakatar da kisan kiyashi a gaza ba duk tare da tsagaita wuta kuma al'amarin jinƙai suna ƙara taɓarɓarewa a yankin sun kuma bayyana cewa idan wannan halin ya ci gaba mai yiwuwa yankin ya sake rikicewa wata kungiyar yahudawa a birnin new york ta ƙasar amurka ta bayyana cewa yahudawan sayoniya sun kashe falastinawa 500 a cikin kwanaki 44 da tsagaita buɗewa juna wuta a gaza sannan shugaban ƙasar masar abdul fattah assisi ya bayyana cewa ƙasarsa tana ƙoƙarin ganin cewa an ci gaba ko kuma an ɗore da tsagaita buɗewa juna wuta a gaza ma'aikatar ma'adinai da wutar lantarki a yankin kurdistan ta ƙasar iraki ta bada sanarwar cewa an dakatar da tura iskar gas zuwa cibiyar samar da wutar lantarki a yankin saboda hare-haren da aka kai kan wata cibiyar haƙar gas a yankin tashar talabijin ta almajin ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa wani jirgin yaƙi wanda ake sarrafa shi daga nesa ne ya faɗa kan cibiyar haƙar iskar gas da ke kurmur ta kuma jawo dakatar da tura iskar gas zuwa wato wuraren ba da wutar lantarki labarin ya ƙara da cewa jirgin ya faɗa kan cibiyar haƙar iskar gas ta kurmur a ɓangaren chemchel na lardin sulemaniya ne ya kuma haddasa ɓarna mai yawa wanda mai yiwuwa har da rasa rayuka a halin yanzu dai wa'anda abin ya shafa sun fara ƙoƙarin ganin an gyara barnan sannan a sake dawo da tura iskar gas ɗin har ila yau eh, tuni dai an fara bincike don gano daga inda jirgin yakin ya fito masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da sharhin bayan labarai bai da shi akwai shirin nan na kokun sai kuma duniyar mu a yau shirin na karshe shine dan matasa da wannan kuma ke cewa aini lafiya. barkan mu da warhaka da kuma sauran mu a cikin shirin mu na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da matakin da Amurka ta dauka na bada umarnin gudanar da bincike da za a sanya kungiyar Ikhwanul Muslimin a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda. Da fatan masu saurayi sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ba da umarnin rattaba hannu kan wata doka ta zartarwa wadda za a gudanar da bincike don sanya ko kuma wasu rassan ƙungiyar ikhwanul muslimin a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci ta ƙasa da ƙasa haka kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wannan mataki cikin kwanaki arba'in da biyar bayan ta karɓi rahoto wannan mataki na trump ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa a gaskiya yana nuna cewa ƙoƙarin da amurka take yi shine dakushe tasirin da ƙungiyar ikhwanul muslimin ta yi a sauran ƙasashen asiya an kafa ƙungiyar ikhwanul muslimin a shekara ta 1928 a ƙasar masar shin gaggawa ta yi tasiri a cikin ƙasashen larabawa bayan faɗuwar gwamnatin husni mubarak wannan ƙungiyar ta yi nasarar kai muhammad mursi zuwa ga matsayin shugabancin gwamnatin ƙasar ta masar amma bayan da abulfata al-sisi ya yi juyin mulki a shekara ta 2013 ya kasance babbar barazana ga tsaro da zaman lafiya na cikin gida da kuma na yankin ma baki ɗaya. Don haka umarnin na Trump wato yana nufin sassan wannan ƙungiya da ke ƙasashen Lebanon, Masar da kuma ƙasar Jordan, wanda alaƙar Amurka da waɗannan ƙasashe zai iya yin tasiri sosai daura da ƙasashe kamar irin su Saudiya a daɗe Larabawa da suke ganin ƙungiyar Ikhwanul Musulmin a matsayin barazana ga zaman lafiyarsu. Don haka, ƙila su nuna goyon bayansu game da wannan mataki. ɗaya daga cikin wannan umarni shine matsin lambar duniya kan ƙungiyoyin gwagwarmaya kamar irin su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ƙungiyar hamas wanda suke samun goyon bayan ƙungiyar ikwanul musulmin wajen adawa da suke yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma wannan zai iya dagula mu'amalar da ke tsakanin wannan ƙungiyar da sauran ƙasashen yankin haka zalika ƙungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi da makamai daga wasu ƙasashen larabawa kila a yi musu tsananin matsin lamba da zai sa dole su rage goyon bayan da suke ba su To sai dai tasirin wannan umarni na Trump bai takaita kasashe irin su Labanan Masar ba kawai domin a matakin yankin an san kasar Turkiyya tana ɗaya daga cikin waɗanda ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ta Ikhwanul musulmi Kila ta mayar da martani ta hanyar diflomasiyya da tsaro kan wannan mataki da aka ɗauka domin ƙasar Turkiyya ita ce ke taimakawa ƙungiyar kuma ta ba da dama daga cikin mambobin kungiyar ta ba su mafaka saboda haka duk wani matsin lamba da amurka za ta yi wa turkiya na ɗaukar mataki kan kungiyar ikhwan zai iya haifar da matsala tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau wannan matakin zai yin tasiri sosai tsakanin alaƙar amurka da sauran ƙasashe kamar rasha da china waɗanda a wani rikicin suna nuna goyon su kai tsaye ga masu kishin musulunci don haka wannan mataki yana iya zama babbar barazana ga zaman lafiyar wannan yanki game da ƙasar qatar kuma wanda bisa al'ada kamar yadda aka sani tana goyon bayan ƙungiyar ikhwanul muslimin wannan zai sa matakin ya ɗauki hankali sosai qatar wadda a shekarun baya-bayan nan ta ci gaba da taimakawa ƙungiyar ikhwan a ƙasashe daban-daban wannan ƙasar ta samu matsala sosai da sauran ƙasashe kamar masar saudiya kan goyon bayan take ba wa ƙungiyar ikhwan don haka sanya ƙungiyar daga cikin 'yan ta'adda zai iya sanyawa ƙasar qatar cikin wani hali mawuyaci daga ƙarshe umarnin da trump ya bayar ba wai kawai matsin lamba ne kan ƙungiyar ikhwan ba a'a wani mataki ne zai canza dabaru na tsarin siyasar amurka a ƙasashen yammacin asiya da kuma ƙalubalantar barazanar tsaro da suke fuskanta. wannan umarni yana iya zama wata shimfiɗa ce babba ta kawo canji a lokacin da ake fuskantar babban sauyi a siyasar ƙasashen da ke yankin kuma a daidai lokacin da ake samun sauye-sauyen siyasa da tsaro a ƙasashen da ke yammacin asiya don haka wannan matakin na trump wani sinadari ne da zai iya kawo sauyi a yankin kuma zai iya yin tasiri zuwa wasu shekaru masu zuwa a ƙarshe wannan umarnin ba wai kawai yana adawa ta'addanci ba ne wani tsari ne da zai kawo babban sauyi a yankin baki ɗaya kuma wannan mataki ba zai taƙaita ga yin matsin lambar siyasa da tsaro kan sassa daban-daban na ƙungiyar ikwanul musulmin da sauran ƙungiyoyi irinsa ba. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis 27 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da shida ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan Nuwamban shekara ta 1919 bayan yakin duniya na biyu aka sake rarraba kan iyakoki aka sake rarraba kan iyakokin kasashen nahiyar turai da asiya waɗanda suka sha kayi a yankin wanda kuma hakan ya zo ne a cikin wata yarjejeniya wadda aka rattaba wa hannu a birnin paris na kasar faransa ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 1999 kasashen da abin ya shafa dai sun hada da daularin usmaniya austria da kuma hungary dolar usmaniya da ya tura sun rarraba ta zuwa kasashe shida wato kasar turkiya ta yanzu iraki syria labanan jordan da kuma palestino inda wasu so aka sanya su karkashin ikon kasashen ingila da faransa kai tsaye a inda wasu kuma aka sa su karkashin ikon majalisar kasashen duniya a lokacin da kuma turawan ingila suka kafa isra'ila a kan kasar palestino masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau banda kasashen turkmenistan kyrgyzstan uzbekistan kazakistan tajikistan afghanistan da kuma jamhuriyar azerbaijan suka shiga cikin kungiyar haɗin kan tattalin arziki ta eco adadin mambobin wannan kungiya ya kai kasashe goma kuma an sanya wa wannan rana ranar eco an kafa kungiyar eco ne a shekara ta hudu domin ƙara haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki tsakanin kasashen iran da turkiya da kuma pakistan an kirkiri wannan kungiya ne dai biyo bayan koma bayan da kungiyar haɗin kan al'ummomin kasashen yankin ta rcd ta samu wadda aka fa a shekara ta 1964 kungiyar eco na ƙoƙarin ƙara haɗin gwiwar tattalin arziki a tsakanin ƙasashe goma na yammacin asiya wannan kungiya dai ta kuma rattaba hannu akan yarjejeniyoyi daban-daban na haɗin gwiwa da wasu kungiyoyi na ƙasa da ƙasa masu saurari ko kun san cewa shekaru biyar da suka gabata rana irin ta yau a kashe injiniya musan fakhrizade mahabadi ɗaya daga cikin fitattun masana ilimin kimiyya a bangaren bincike na soja a jamhuriyar musulunci ta iran musan fakhrizade dai babban darakta ne na cibiyar bincike ta kimiyya ta iran wanda ta yi ayyuka masu tarin yawa a bangarori daban-daban na nukiliya baga kuma yana da hannu a ayyuka daban-daban da aka gudanar ta fuskacin bincike na wannan cibiya musamman a bangaren tsaro da al'amuran nukiliya da dai sauransu ya kasance mataimakin ministan tsaro shugaban hukumar bincike da kirkire-kirkire kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa shirin nukiliya na iran an haifi mohsen a shekara ta 1957 a birnin kum sannan kuma ya shiga rundunar kare juyin juhalin musulunci ta iran tun farkon kafuwarta ya kuma fara ayyuka na kimiyya da bincike ta hanyar kafa cibiyar bincike ta irgc ya yi digirin sani biyu a fannin kimiyyar nukiliya kuma tun a shekara ta 1992 yake aiki a matsayin mamba a tsangayar ilimin physics a jami'ar imam hussein alaihi salam bayan haka kuma ya zama shugaban jami'ar fasaha ta malikul ashtar ya taka muhimmin rawa wajen ci gaban kimiyyar tsaro da fasahohi na iran fahrzade ya kuma taka wata rawar wajen samar da na'urori na ga kafi a kasar iran a lokacin da ake fama da annobar corona kuma ya ɗauki ƙwararren matakai tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta ƙasar iran ɗin wajen kira na'urori waɗanda suka dace domin ayyuka na tantance cututtuka a ƙarshe dai bayan kwashe tsawon lokaci na rayuwarsa na gwagwarmaya da ƙoƙari da yi a fagen kimiyya da tsaro na ƙasar iran ya yi shahada a wani harin ta'addanci wanda aka kai a yankin damaban a ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 2020 kuma ya bar tarihi mai ɗorewa a fagen kimiyya da fasaha ga 'yan ƙasarsa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 sa gabata a ranar irin ta yau kimanin watanni biyu bayan fara yakin da tsohuwar gwamnatin kasar ke ta kallafa wa kasar iran sojin ruwa na kasar iran din suka samu ta gagarumin nasara ta korar sojojin ruwan ba'az a wani samame wanda ake kira da operation peril a gabar ruwan tekun farisa a yan wannan farmaki a lokacin da ake gabza yake a tsakanin ƙasashen biyu an lalata wani adadi mai yawa na jiragen yakin gwamnatin ba'as tare da mummunar barna ga tashar jiragen ruwa ta albakar da take ƙasar iraki da kuma take arewa maso yammacin tekun farisa bayan wannan farmaki ne sojin ruwan ƙasar iran suka mamaye wannan yanki baki ɗayansa akan haka a ƙasar iran a hukumance an sanya wannan rana ta zama matsayin ranar sojojin ruwa ta ƙasa saboda jarantaka da sadaukarwa da sojin ruwa na kasar suka nuna wannan farmaki wanda suka kai a daidai irin wannan rana rundunar sojin ruwa ta kasar iran tana da matsayi na musamman a tsakanin rundunonin sojin kasar bisa la'akari da irin gaga ma gudunmuwa wadda suka bayar a lokacin kalafafen yakin shekaru takwas wanda aka gwabza tsakanin kasar iran da kuma gwamnatin ba'as karkashin jagorancin shugaban kama karya na kasar iraki inda bayan kokarinsu da kuma wasu bangarorin sojin sama da na kasa rundunar sojin ruwan ta iran ta kasance mai ba da tallafi ga dukkanin sauran bangarorin soji a wannan yaƙi har aka kai ga samun nasara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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da aiwatar da shirin ɓoye babban matsala da ya kunno kai a tsakanin al'ummarta tun bayan da ta fara kaddamar da yakin kisan kare dangi da ta yi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sabbin bayanai a hukumance sun bayyana mummunar barnar zamantakewa da tunani da yakin ya yi wa al'ummar yahudawan sahayoniya wannan lalacewa ta bayyana a cikin karuwar shaye-shayen barasa muggan kwayoyi da kuma shaye-shayen wasu nau'ukan muggan kwayoyi da ba a taba gani ba inda ya kai mutum ɗaya cikin hudu na yahudawan sahayuniya yanzu yana cikin haɗari rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da lafiyar jama'a ICA ta Isra'ila wanda jaridan Yadda'ud a Harnot ta buga ya ba da mummunar hoto na al'ummar da ke fuskantar abin da ya yi kama da jaraba na gama gari samfurin rauni da ya faru a yakin Gaza. a cewar rahoton yakin da ke tattare da matsaloli na tashin hankali damuwa hasarar rayukan mutane da kuma tashe-tashen hankula da ba a taba ganin irinsu ba sun sa bangarori daban-daban na al'ummar isra'ila sun koma shan barasa magungunan barci da masu kwantar da hankali don rage tashin hankali da kuma neman nutsuwa duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi sun koma cikin halaye halaye masu wuyan warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa Roni Rokach, daraktar shirye-shiryen jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura da cewa waɗanda suka ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu bayan yakin zai yiwu su canza halayensu kara da cewa matsala mai hatsari shine matakin da ke gaba lokacin da shaye-shayen muggan kwayoyi suka fara zama al'adar mutum kuma illolin da ke tattare da kwayoyin suka cutar da lafiyar jiki a rayuwar yau da kullum da tasiri a aiki da fagen karatu da kuma mu'amala rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar isra'ila suna amfani da abubuwa masu sanya maye a matakin haɗari ga rayuwarsu rahoton ya kara da cewa babban hadarin shine yadda yahudawan sahayoniya suka koma amfani da kwayar opion yi kusan nimkawa zuwa biyu kuma amfani da sauran mugan kwayoyi da nufin kwantar da hankali da magungunan barci ya karu zuwa kashi biyu da digo biyar yayin da shaye-shayen abubuwa masu kara kuzari suka samu karuwa mai yawa a tsakanin al'umma ko da yake munanan bayanan cutuka na rikice-rikice bayan tashin hankali ptsd sun ragu inda aka kwatanta da ƙwaloluwarsu a farkon yakin zuwa kashi 16 cikin ɗari na yahudawan sayoniya har yanzu suna fama da munan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi 12 cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro ake ci gaba da fuskanta da hasarar rayuka da ayyukan sojin mai tsawo da yahudawan sahiniya ke ci gaba da gudanarwa da matsin tattalin arziki da zamantakewa da zai biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shayen magan kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida, inda rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin uku na matasa suna fuskantar wannan haɗarin bayan da yahudawan sahiyuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere da suka hada da barkewar cutar corona sannan bullar yaƙi sannan kuma rashin zama lafiya na siyasa da zamantakewa Rokac ta ce suna ƙoƙari su koma aiki ko makarantu ko harkokin yau da kullum amma suna fuskantar wahala saboda matsaloli wannan rukuni zai jagoranci al'ummar isra'ila don haka dole ne a samar musu da kyakkyawar amsa ta hanyar da ta dace bayanai sun kuma nuna cewa sojoji da jami'an tsaro na yau da kullum da dakarun kota kwana da iyalansu suna daga cikin jama'ar da matsalolin suka fi shafa yayin da yawan waɗanda hatsarin ya fi shafa a tsakanin sojoji ya kai kashi ɗaya cikin uku ƙididdiga ta tabbatar da cewa ma'aurata maza da ma'aurata mata suna fuskantar mafi girman kaso a matsalolin kamar haka ƙarin kashi 170 cikin 100 na mashaya barasa ƙaruwar kashi 180 cikin 100 na yawan masu amfani da tabar wiwi da ƙaruwar kashi 250 cikin 100 na masu amfani da ƙwayar opion roka ta jaddada cewa da'irar cutarwa tana faɗaɗa ba ga waɗanda suka shiga yaƙi ba kawai har ma da iyalansu kuma wannan yana da matuƙar damuwa masana sun yi gargaɗin cewa raba maganin karyewar zuciya da ƙwayoyin shaye-shaye babban kuskure ne roga ta ce da farko mutane suna yin amfani da barasa ko shan tabin wiwi don rage damuwa bayan karyewar zuciya amma bayan shekaru biyu ya zama da wuya a daina ta kara da cewa ba za a iya magance karewar zuciya ba ba tare da magance al'adar shaye-shayen muggan kwayoyi ba saboda raba tsakaninsu yana haifar da kafa mai haɗari ta ba da labarin wani sojan ko ta kwana da ya rubuta mata kafin ya shiga gaza cewa na sanya sulkena na rufe zuciyata nan da wata uku za mu haɗu ta yi tsokaci game da wannan da cewa waɗannan mutane sun dawo daga yaƙi sulken sun faɗi kuma ainihin basifun da suka faru sun bayyana dangane da taɓarɓarewar al'amura cibiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da wani shiri mai suna wata hanya wannan shine farkon aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara bullo da shi don magance karyewar zuciya da bullar shaye-shayen muggan ƙwayoyi wannan shine shiri wanda ake sa ran zai hada da dubban mahalarta har zuwa tsakiyar shekara ta 2026 da nufin horas da ma'aikatan kula da tunani da na likita a cikin haɗin gwiwar kula da matsalolin shaye-shaye a ɓangaren shirye-shiryen wayar da kan jama'a da shirye-shiryen rigakafi a makarantu da gundumomi zuwa yanzu shirye-shiryen cibiyar sun kai ɗalibai 283 a makarantu da kuma mutane 50,000 a cikin shirye-shiryen yankuna yayin da sama da ƙwararru 21,000 suka samu horo da cancanta a cibiyoyin ilimi na cibiyar netanya da kudus a bana cibiyar ta kuma buɗe wani sabon asibitin matasa mai suna nata domin kula da masu shaye-shaye a tsakanin matasa yayin da ɗaruruwan majinyata ke karɓar magani a asibitocinta a faɗin ƙasar roka ta jaddada cewa tunkarar rikicin na buƙatar tallafin gwamnati da jama'a rahoton jaridar yadda hanot ya kammala da cewa yaƙi na iya kawo ƙarshe a filin daga amma tasirinsa na tunani da zamantakewa zai ci gaba da kasancewa shekaru masu yawa masu zuwa yayin da gwamnatin mamir isra'ila ke ci gaba da shelanta samun nasara na soji al'ummar yahudawan sahayuniya na fuskantar yakin cikin gida mai firgitarwa game da rashin lafiyar ƙwaƙwalwa. matsalar ba kawai tashin bama-bamai da rusa a gaza ba ne har ma da rushewar cikin gida da ke cikin zukatan yahudawan sahayuniya kansu. A nasa rahoton shafin yanar gizo na Almasiriyal yau ya watsa rahoton cewa masifar shaye-shayen muggan kwayoyi ta addabi haramtacciyar ƙasar Isra'ila saboda ta'addancin da 'yan sahayoniya suka aiwatar a zirin Gaza. sabbin bayanai a hukumance daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana irin mummunar ta'addancin da aka yi a zirin gaza a cikin al'ummar isra'ila an samu karuwar shaye-shayen muggan kwayoyi da sauran abubuwa da ba a taba gani ba inda a cikin yahudawan sahuniya hudu akwai ɗaya da a halin yanzu yana cikin haɗarin shaye-shayen muggan kwayoyi rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da hankali ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ica ta fitar wadda jaridar yahudawan sahayoniya ta yi da haronot ta buga ya ba da wani mummunan hoto na al'umman da ke fuskantar abin da ya yi kama da watsuwar shaye-shaye a tsakanin al'umma wannan wani samfur ne na masifa a tsakanin al'umma da kunno kai sakamakon matakan wuce gona da iri da kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan gaza a cewar rahoton yakin da ke kunshe da tashin hankali da damuwa hasarar mutane da kuma masifa da bala'i da ba a taba ganin irinsa ba sun wurga bangarori daban-daban masu yawa a isra'ila cikin masifar yin amfani da barasa magungunan sabacci da kwayoyin kwantar da hankali don rage matsin lamba da yawan tunani duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi ne da saurin gushewa sannan mutane mutane su koma cikin halaye masu wuyar warwarewa ko da bayan ayyukan soji sallafa roni roka daraktar da shirin jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura cewa waɗanda suke ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu zai yi wuya su canza halayensu ta ci gaba da cewa lamari mai hadari shine matakin da ke kan gaban fara shaye-shaye lokacin da illar shaye-shayen ta fara bayyana kuma tasirin cutar wasa ya fara mummunan tasiri akan ayyukan yau da kullum aiki karatu da alaƙar rayuwa rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya cikin hudu na yawan jama'ar yahudawan sahayuniya suna amfani da mugan ƙwayoyi da ke tattare da mummunan haɗari a matakin rayuwarsu sannan amfani da mugan kwayoyin kamar hodar iblis da opion sun yi kusan ninkawa biyu kuma yawan amfani da magungunan kwantar da hankali da sanya barci ya nimka zuwa kashi biyu da ɗigo biyar yayin da magunguna masu ƙara kuzari suka ƙara yawa da ba za a misalta su ba ko da yake munanan alamomin rashin lafiya bayan tashin hankali sun ragu idan aka kwatanta da ƙololuwarsu a farkon yakin. kashi sha shida cikin ɗari na yahudawan sahayuniya har yanzu suna fama da munanan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi goma sha biyu cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro da ake ci gaba da ganin bullarsa da hasarar rayuka da kuma tsawon lokaci da sojoji suka ɗauka suna yaƙi baya ga matsin tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da ya biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shaye na miyagun kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida, inda ta bayyana cewa ɗaya daga cikin uku na fuskantar wannan haɗari bayan da yahudawan sahiyoniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere tun daga barkewan cutar corona zuwa yaƙi baya ga rashin kwanciyar hankali na siyasa da zamantakewa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai anan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya matasa. Bismillah Rahman Rahim masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamurran da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Yau zai kai mu a tarayyar Najeriya. inda za mu yada zango a cibiyar hukumar lura da matasa ta jihar Bauchi inda ake horasa da matasa domin samun sana'o'in yi na dogaro da kai sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan gabatar. Shin gauni a gidan kashe ahu kowa ya kashe taron ya yi ɓanna, wani ya kashe fi ma. Toma a sannu. da fatan masu sauraro na tare da mu. Kamar da aka ji a farkon shirin yau za mu yada zango a cibiyar hukumar lura da matasa ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya inda ake horas da matasa domin samun sana'o'i na yi domin dogaro da kai. Gurin hukumar dai shine samar ma matasa guraben aiki ta bi su sau da kafa tare da shawarwari domin dogaro da kai. Profesa Musa Mai Samari shugaban hukumar ya yi ƙarin bayani a kan yadda hukumar tasu ke ta yadda aikin nata. Na tallafa wa matasan jihar Bauchi domin su rabu da zaman kashe wando da matalauci saukar da nauyin da ke kanmu daidai gwargwado irin na mutum. Ba abun aje a faɗa ba kowa zai iya zuwa ya ga sunan matasanmu ana ganin su suna cikin ayyukoki daban-daban ko da na spider da cosmopolitan domin suna sun fito karara tun da suna cikin rigunan su na uniform. To amma akwai wanda ana ganin su wajajen sana'o'i da abubuwa wanda kowa in dai mutum yana so ya faɗi gaskiya ya san cewa matasan bauchi yanzu fa an daina zaman banza ana ayyukan yi kuma yaran da suke makarantu har ga Allah an gode wa Allah wanda suka samu zuwa jami'o'i makarantu na gaba da sakandare da yawa kuma wannan ba zai samu ba sai dai in takaddun su na kammala karatu sakandare school ya gyaru kuma an gyara godiya to ina kira ga matasa ina kira ga iyayensu ina kira kuma daga shugabanni duka na al'umma da na addinai da cewa haƙƙi ne akan mu ba gwamna kaɗai ba ba a ma'aikatar mu ba tabbatar da tarbiyya na gari daga gun yaran nan ko matasan nan ko kuma mataye domin tarbiyyan su na gari shine zaman lafiya an mun bar wa gwamna shi ɗaya hannu ɗaya baya daga dole kuwa mu hada hannu gu ɗaya mu yi wannan aiki domin mu cimma nasara bunda da yasa nake jaddada cewa iyaye tashi habbasa yaran nan fa a gidaje yaro ya je makaranta ba mu za mu tashe shi da safe mu ce yi wanka ba ba mu za mu ce masa ya kama hanyar makaranta ba ba mu za mu tambaye shi ina ka wuni yau ba ya kamata iyaye su ne da lokuta da dama matsalar da matasan ke korafi a kai ita ce rashin samun aiki yi ko da sun samu horon ko kuma sun kammala karatu lamarin da suka danganta da wani sakaci na gwamnoni malam ahmed abdullahi wani matashi da ya kammala karatunsa na digiri kuma bai da aikin yi ya zayyana wasu matsalolin da suke cin karo su kamar haka tarayya jiha da kuma kananan saboda su ne ba za su yi dama na yanda wanda ya gama karatu zai samu aiki to gwamnatin ba sa buɗe dama ya ce maka ga aiki a gwamnati ko na jiha ko tarayya a wani minista ka je ka je ka ce kana neman aiki a wajen a ce ma sai ka bada kaza kafin a baka aiki ta ina za ka samu wannan kuɗin ka gama makaranta kenan da ka gama makaranta wa biya ma gaskiya ni wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa aikin gwamnati yake daɗa fita mun are kusan kullum da yanzu haka ga na gama makaranta da dan samu jari ko ban buɗe shago ina kasuwanci ba ina da ra'ayin na yi noma dan na san wanne ya fi samu da babu yadda za in je ni kadai sai ina son ai an ce za a dauki ma'aikata misali mutum ɗari sai ka an kawo application mutum saboda dubu biyar to ta yaya ka zama daga wannan kuma akasarin wannan wanda suka ka application mutum dubu biyar din da ka samu wani an turo shi daga Abuja wani dan majalisa dan garin su ne dan uwansa ne wani yayansa ne ma permanent sakatare a wannan ministry ko ma babansa ne to irin su irin su da dauka tun da gama makaranta ban ji wajen da aka ce wai gashi ana neman ma'aikata ba waje ɗaya ne na ji wai ana daukan ma'aikata a nan TS na je na cimbe suka ce ma a rufe karban application kuma ni na san abokai na wanda suka ce mun sun kai nasu amma su da suka ce mun sun kai nasu sun gaya mun cewa direct din su ba wai kawai ni yanda na dauki kaina na kai ba haka su suka yi ta karkashin kasa ne nasu To yanzu miye ku matasa kuke ganin wannan matsala za ta haifawa a nan gaba idan ba a ɗauki matakai a kai ba, kuma wata shawara ce kake da shi ga matasa, wannan ma wata tambaya ce da na yi ma Malam Ahmed Abdullahi matashi a jihar Bauchi. A gaskiya akwai matsala sai akwai matsala saboda yanzu kusan zan ce ma duk wani matashin da ya san halin da yake ciki ya fi yadda da kan cewa yana rayuwa ne na rashin tab saboda zaka wahala kai karatun babu aiki in kasuwanci kake so ba jari dan kamfanin da masu kuɗi da zo su bude a kasan ku ba wuta ba tsaro da sauran su ta ina da su su ya taho daga wani America ko ta kasa dai haka wanda suke da dan hali su zo su ce suna son su zo su bude kamfani a kasan gwamnati ana mata kallon barauniya ku kuma yan kasa na mu kallon yan iska rashin tsaro da sauransu da waye zuwa auka suke zo su nisa dukiyarsu a kasan tashi ɗaya a barnata musu buri na shi ne a lokacin ina makaranta in samu aikin gwamnati ba wai dan in wawuri kuɗin gwamnati ba saboda na yi attachment ɗina a nan ministry of lands na bauchi state na ga matsalolin da suke fama da shi a wajen akan abubuwan da ya shafi harkar fili land administration da sauransu ni na yi tunani ta inda za a iya samu sauki solution to wannan problems a buri na shi ne samu aiki musamman a wannan wajen tunda a nan ne na san matsala idan na warware wannan matsalan wajen na bar wajen ko bayan shekara ɗari ne za a tuna gaskiya hukumomi ya kamata su sun san abin da ya kamata su saboda gaskiya ni ban yadda ce wai hukuma ba su san matsalar yan ƙasan ta a matsayin su na gwamnati kenan wani hanya da wadda da su na inganta rayuwar ɗan ƙasa talaka sun su kuma ɗalibai su dage su yi karatu tsakani da Allah kar kai karatu dan ka ci jarabawa gaskiya kalubale ne sosai wa hukumomi masu zaman kansu da sauransu su dage suna ɗaukan ma'aikata Irin mu, irin mu, yaran talakawa yan ƙasa kaga ta nan za su rage mana wasu nauyin akwai ma'aikata wanda sun kai retirement age wasu sun yi laifin da ya kamata a kore su da sauransu duk musu a abi a sallame su ga irinmu irinmu na fresh graduate muna yawa a gari ba aiki wani yana na takardarsa ne yake da jahilci ya fi shekara talatin din yana aiki kuma an san shi amma an ki a sallame shi akwai kuma da suka yi lishi an ki a sallame saboda ana ga su ƴaƴan wane ne ko kuma a'a wane ya san da su ko su suka yi hidima aka kafa gwamnatin kaga wannan duk da dace ba irin su irin su duk a sallame su ta ɗebo irin ko mu din aka ɗebo aka ga wani yayi laifi ko wata takardarsa bai cancanta na ɗauke shi ba a sallame shi in ba kai ba ni waje shi kenan kowa in ya ga haka haka wallahi ina mai tabbatar ma kasar nan za ta kyau kuma wani matsalar rashin aikin sai da ya zama tarihi mu sake koma wajen profesa Musa Mai Samari shugaban hukumar lura da matasa ta jihar Bauchin domin jin koya suke kallon korafin matasan ga dai abun da yake cewa inda mutane sun san hakkin su na arzikin da Allah ya musu da duk wayannan abubuwan babu da su anal misali kai a tajirin da ka dankari kuɗi ka aje a dakin ka yaran nan suna nan da yunwa a cikin su akwai kalman da ke faɗa a turanci in matalauci bai iya yin barci ba don yana yunwa to kai a tajirin da kake koshe ba za ka yi barci ba domin matalaucin nan yana fadake ka gane ma'ana ai ba wanda ya tsira in in yaran nan ba a kula da su sun samu kwanciyar hankali sun samu abinci sun iya sun yi bacci ba domin kai ma ba za ka yi bacci ba zan ce maka asu a member of asu su suka fara na cewa federal government cewa kamfanonin nan da suke hakan mai kamfanonin da suke samun duk wani arziki a Najeriya ana cire wata haraji shine ya zama abin da ake ce da isa petroleum tax fund domin me domin a ajiye shi domin a ilmantar da yayan Najeriya wato social responsibility din su kenan to ba kamfanin kadai ba mutanen da Allah ya arzita su ya kamata su ma akwai abin da za su cire ko da yake mun san addinance an riga an da wannan zaka ko to amma ai ba a nan kai ya tsaya ba zaka ba shine iya social responsibility da Allah ya zayyana mana ba sauraro a nan zan dasa aya a shirin na yau, amma da izinin Allah a mako na gaba za a ji mu ɗauke da waninsa. Yanzu a madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman wakilinmu na Arewa maso gabashin Najeriya Mu'az Umar Harɗawa da ma Muhammad Aminu Ibrahim Kiya wanda ya haɗa shirin. ni Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A ranar tafiya san bai a gora. da ba da Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Shi yake baka dukka abin da da baka yi zato ba. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Jahili bai da tasiri in ba ci gani ba. Ko ina ka leka ka yi duba jahilin Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku 506 da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.